Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma sai na fasalto muku da muhimman kanun labaran. Ƙungiyar masu gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu ta yi watsi da kwamitin da aka dora ma nauyin tattauna sanya hannu kan yarjejeniyar convention collective a bangaren kafofin yada labarai. Sanarwar ta fito a yau da sai za ku ji mu da ƙarin bayani. ruwan sama masu karfi da aka samu a jihar murya yankin zandar eh, sun lalata gidaje kusan 40 a halin yanzu a cewar magajin garin murya a cikin rahoton mu na musamman za mu taɓo maganar watsi da al'adun kakanni da kakanni yayin bukukuwan aure a gaya yankin dusu. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a cikin yankin Tilaberi a ƙauyen Gaida Kwara gundumar karkarar Tondikiwindi jihar Walam ya yi fama a ranar jiya da yamma da harin wasu mutane ɗauke da makamai a cewar wata majiyar wurin da Sido Kalangu ya tuttuɓa a yau da safe mutane biyu suka mutu mutum guda ya ji rauni da yanzu haka yake samun jiya a babban likitar Yamai haka kuma maharan sun tafi da dabbobi a cewar majiyar maharan sun zo ne bisa babura takwas yanzu haka sojojin Nijar na cikin farautar su. ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya sun faɗi a ciya a murya tare da canyo barnar dukiyoyi sosai a halin yanzu gidajen iyalai kusan 40 ne suka lalace a cewar magajin garin da ke jaddada cewa ma'aikatan kare fararen hula ba su kare kidara waɗanda barnar ta rutsa da su ba mamman rabilu magajin garin murya ta wayar tarho a cikin rahoton musufa mamman sani Eh, da farko da wajen ma'aikatar magajin gari an samu milimeta 104 sannan a bangaren na'urar awon ruwan ta nuna mana an samu milimeta 116 waɗannan ruwan sun haddasa barna a waɗansu unguwanni akwai gidaje da aka yi gini bisa shimfidar magudanar ruwa sai dai inda aka yi sa'a ba a samu asarar rai ba sai dai barna ta kaya da yanzu haka ba mu san adadinsu ba saboda akwai jami'a 'yan kwana-kwana da suke aiki a kai. Akalla dai magidanta 80 ne suke cikin wannan hali da gidajensu suka ruguje. Muna kira ga masu hannu da shunu su kawo tallafinsu. Tuni jama'a sun fara kawo taimako. Fassarar mutari Muhammadu, birnin Tesawa yankin Maradi na fama a kowace shekara a lokacin damina da ambaliyar ruwa dalilin malalar ruwa. Wannan shekara tare da taimakon wasu masu niyya ofishin magaji magajin gari ya gudanar da wasu ayyukan kawar da ruwa sama da ke barazana ga birnin inusa lawali magajin garin tesawa a cikin rahoton saidu sanke Eh, Birnin Tesawa yana fuskantar matsalar ruwa da ke malala. Wannan ruwan da suke malala suna zuwa ne daga kudanci da kuma gabashi. Alhali a ɗaya ɓangare akwai kuma wani tafki. Sannan a ɓangaren hanyar gunnaka har zuwa madarasat akwai ruwan da suke zuwa su mamaye ofishin magajin gari na tesawa da ma cibiyar gidan radiyon a nan ma ana iya karkata da su zuwa tafkin da ke kusa da hanyar gunnaka ana iya juyawa da su don birnin Tesawa ya fita daga cikin matsalar na ruwa da suke malala. mutane biyu suka mutu mutane 657 wato matsalar ta rutsa da su bayan ambaliyar ruwa sama da aka samu a yamai a ranar 23 ga watan juli wannan ne sakamakon da ma'aikatar protection civil ta fitar daraktan ma'aikatar na kira ga mutane da su yi hatara kanal manjo bako bubakar a cikin rahoton nafisa adamu sirfo matin Kingin sahiyar ranar Juma'a 23 ga watan Yuli, Yamai ta samu zubar ruwan sama wanda ba a taɓa samu ba a wagga damanar shekarar bana. A birnin Yamai kadai an kididdige magidanta 86 da suka fuskanci bala'in ambaliyar. dakuna 21 suka runza gida 66 suka samu ambaliya. Jimillar mutanen da suka samu ambaliyar ya tashi mutum 657 tare da samun samun rashin mutum biyu kuma ɗaya ya jirkata. Ambaliyar ta shafi anguyi da dama cikin yammi. musamman ma waɗanda ba su da gyaran wuraren magudanar ruwa kamar anguwar Zabarkan, Yame 2000 da shiyar bayan ruwa. Sai dai in ce an samu angoyi da dama cikin wannan yanayi. Kiran da za a wa al'umma shine na su tabbatar da gidajensu na da girki mai kyau don kariyar kansu idan al'amarin ya faru. Kuma gaskiya a daina zama a wuraren da ruwa ke ɗaukar ambaliya. ki pere Fassarar Gugu Muhammad Dantanin watsi da kwamitin da ke da nauyin tattauna batun sanya hannu kan yarjejeniyar Convention Collective a bangaren kafofin yada labarai shine ya jagoranci sanarwar kungiyar masu gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu a Nijar. Kungiyar na kira ga hukumomi da su duba kwamitin domin saka waɗanda suka cancanta. Ga sanarwar tasu ta bakin Abdurrahman Zangoma, daraktan Group Bonfere a cikin rahoton Evelyn Danzumbe. Gidajen rediyo da talabijin mambobi na RRTN suna gaisuwa da amsar da aka samu kan batun kungiyar kafofin watsa labarai masu zaman kansu wanda zai samu nasara ta hanyar sa hannu tsakanin magidanta da ma'aikatansu a cikin jaridu masu zaman kansu. Bayan shekaru da yawa na jira sai kuma kash cikin aiwatarwa waɗannan tattaunawar an bayar da aikin ga mutanen da basu da kafofin watsa labarai da suke gudanarwa kuma waɗanda basu da masaniya game da abun da kafofin watsa labarai suka kumsa. Mu a matsayinmu na maga gabatan mambobin kungiyar RRT muna watsi da kwamitin da aka girka don neman warwarewar sasantawa da matsalolin da ke wukana tsakanin magidanta da ma'aikatansu a gidajen rediyo masu zaman kansu. Muna neman a sake tattaunawa tare da sabon kwamiti wanda ya kumshi ainihin waɗanda abun ya shafa wato masu gidajen watsa labarai, ma'aikata da hukumomi da ke kula da sashen sadarwa. Fasarar Samira ruwafi ɗaliban Nijar da suka rubuta kansu a ma'aikatar kimiyya da liktar dabbobi a Senegal ba samu shiga ɗakunan jarabawa a ƙarshen shekara ba a ranar 23 ga watan Juli. Dalilin rashin biyan kuɗin karatu daga ɓangaren gwamnatin Nijar, Jibril Abdurrahman bukari shugaban ɗaliban Nijar a Senegal, ya yi wa Rafika a tare ƙarin haske ta tarho. Wannan yanayin ya sa mun gudanar da wata sanarwa a ranar Litinin 26 ga watan Yuli don nacewa wajen neman sauyi da neman kuɗin biyan ba da horo ga ɗalibai don ba su damar shiga jarrabawa. Mun kasance a ofishin jakadanci a makon da ya gabata. An fahimtar da mu cewa Juma'a za a shawo kan lamarin. Abin takaici a ranar Juma'ar ɗaliban sun tafi don jarrabawa amma babban manajan makarantar ya ce duk ɗaliban da ba su cika ka'idar yin karatu a makarantar ba ba za su samu su yi jarrabawar ba. A ranar jiya mun yi waya da ministan da ke kula da ilimi ya ce muna a yau ne za a shawo kan matsalar har yanzu muna jira shigo idan gwamnati ba ta iya cika alkawulan da suka rataya a wuyanta wannan ɗaliban sai sun sake maimaita wannan shekarar karatun su tun shekarar biyar gwamnatin kasar Nijar ta gaza cika nauyin da ya rataya a wuyanta wannan shekarar babban daraktan makarantar ya ce ba za ya ƙara yarda da wata sasantawa ba akwai kuma ɗaliban USTN babban daraktan makarantar su ɗan Nijar ne kenan a dalilinsa ɗaliban sun samu damar ci gaba da su. likitar eh, jihar birnin kwanni yankin tawa na ci gaba da kamfansa na allurar covid-19 mutane da dama da suka samu yin allurar na kira ga sauran mutane da su je a yi musu domin yaƙi da annobar asumana arzika ya ce karo da mutane biyu bayan sun samu allurar ga abin da suke cewa bisa da wannan annura mu dai an yi muna ita farko ba mu ta matsala ba ta fice muka samu da Da haka muna kira saura yan uwa da abokan arziki duk mai niyya ya zo shi doka kar su yi tsoro bisa yadda mutane da wadin an yi ta gayar ta ƙarya ne mu ma dama muna jiran wanga lokaci shi taho tunda abin da ƙasa ta ce a yi to ya kamata ka yi ka zan tare da kowa to shi na yanzu mun ka taho mu ma a yi mona tunda ya an ka ce allo ba abin ta shahi duk duniya to ya kamata kai ma Allah shi kare ka ka kare kanka eh bawarin zakkuwanmu. Mazauna ƙauyen Tatise cikin jihar Abalka yankin Tawa sun aje ƙara kan ONG Bon Pioche gaban kotunan Faransa. Waɗannan mazauna na zargin ƙungiyar da rashin girmama alƙawuran da ta ɗauka kafin shirya fim ɗin nan La Marche sur da aka watsa a Festival de Cannes ba da jimawa ba. Madan Suri Malam ɗaya daga cikin wakilan al'ummar a cikin rahoton Musa Hassan. kusa da shekara uku muka ce ah, mun yi firmash tare da su sun ka tahi ba su cika alkawalolin da mun ka yi tare da su kuma da tallafin da sun ka ce duka dai ba su yi ba kuma akwai wani dimil euro da sun ka ce za su ba da mu dai ba su ba mu ba mu gani ba shine mu muke so in dai akwai mu cikin wannan abu a hiddo muna shi da farin dai da sun ka zo tare da ong aman iman suka ce muna za su yi muna forage kuma suka ce za su yi muna likita za su gyara muna ekol dinmu amma ga wannan duka ba su cika ba sun zo nan har cikin yamai sun nuna wannan film mu kuma ban ba su na namu ba mu ba su sinyatir namu har deja ma an kace har sun gado shi wajen wani fet nasu can wajen france to mu ba mu yarda ba lalle ba a ba su gaskiya ba da sisi bilillahi yanzu dai magana yana hannun kotu can wajen france babban mu tana tare da su can wajen france magana dai ya koma wajen lauyoyi na kotu Mun buƙaci jin ta bakin ONG ɗin da ke Faransa kan wannan al'amari, amma har yanzu muna jiran abin da ƙungiyar za ta ce. A wasannin Olympic na tuku na shekara ta 2020 fatan Nijar na samun kyautar olamfik ya faɗi tun yau da safe ta da fitar da Abdulrazak Isufu Alfaga mai kyautar olamfik a wasan taekwondo na shekara ta shida na rio de janeiro a kasar brazil dan kasar cote d'ivoire ingbe saidu ya doke alfaga da maki goma sha biyar da tara yanzu 'yan wasan nijar hudu ne suka rage amina saini da badamasi sangiru a wasan tsere alassan saidu lansina da rukayya musa muhammad a wasan ninkaya. To sai mu na musamman a gaya yankin doso wasu al'adu da aka gani a yayin bukukuwa na kan hanyar bacewa ko kuma ba su abinda ke bata ran wasu tsofaffi da suke son rike al'adunsu. Ramatu Isa wanke wakiliyarmu a gaya ta mai da hankali kan wannan batu ga rahoton da ta haɗa mana. Gwasi da kuma wankan lalle na ɗaya daga cikin al'adun da kawo yanzu suke neman bacewa. Gwasi al'ada ce ta sanwayawa wanda ake yi domin sani idan amaryar tana da budurci ta hanyar yin bukukuwa na al'adun gargajiya. Dottija Abdu Gakwai ya yi mana ƙarin bayani. To, shi gwasi ana yi shi neman 'yan mata sannan ai musu arne nonon nan hakan ga ga mu na da to nonon nan tun nan an ka zuba sikan ka biya hakan ga biya biya ko ina suka bi sai su zo nan su zuba ya ta zuba kanga sannan a ta goda. ke ya yi kyau yarinya ba ta lalace ba ya yi kyau ya yi kyau to a kawo wannan kwarya a debe ruwa a wanke yarinya a ba shi kadan ya sha to hudu sannan a jawo shi a kai shi wurin babba a cewar dattijawa amarya ba za ta taɓa samun aihuwa ba idan har ba a yi mata gwasi ba. Ana yin shi ne saboda in ba yi mamutu shi ba bai aihu dafa kuma ko ta aihu tana aihu da wanda dai ba ta kama in ba ta aife shi maran ido ba tana dai ya shi ba kaman wanda aka zo a aihu yarinya ba. Biba ɗaya daga cikin dattijawan matan dandi na juyayin bacewar wasu al'adun gargajiya. Ga lalle ba a sashi sai a ce cadiyan. To mun ba a san cadiyan ba zunguru ne aka samu na. Zunguru yana nan sai nan sa lallan cikin wani kamar gora ne haka to sai ka sa hannunka da shi ake kwana sai a mai bakin nan duk sun ce wai wannan duk ƙauyanci ne ba a yi shi yanzu abin an namu kurin mu ido su an namu da yaran tunda wanda ka ce kai babba ce akai ba haka nan ne ba baka san komi ba to mu ko ga harakokin su yanzu ko suna yi ba mu babu ruwan mu kin san da wurin in za a sa amarya lalle sati ne take yi ana wankan lalle ana murjan lalle jikinka duk sai an murje ko da zaki huta waje ke shasha wur yanzu sai a ce wani a ce sai an yi wani game game su wani kwai su wani madara su wani mine ne a ce wai sai an shi lallan amarya shi ake ci ai murje da shi ko sa'an lallan dai ne sahihi to ba komai ya hurhura kenan ba komai ya canza kawo yanzu dai al'adun gargajiya da dama ne matasa suka yi watsi da su tare kuma da rungumar wasu tabi'u To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Ya ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba. Ha ba. Tsaya yaya ina ganin ku. ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadin ku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su ka wanke mu sai muka shigo. To ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin ki A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka ki Kada ki sakaci da wannan. Insha Allah yaya. Mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.